الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يدل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام إن شاء الله تعالى إننا 4 غتوانكم نزل الحجة 1434 kalenda alhijiriya na daidai ya tsafo guwa guni 14th mana eh, ya tsayin october ya tsagoci 2013 ya kalenda alhijiriya na na ga ya kuna arafa gaila katon yaji na kyan ba kiti da kiti zini da gan ke wato ba arafa insha Allah ya ci gaba da katon littafin ya miyasar nafiya da kulle musulmin wa musulma ya shekha amur munim salimi wani a nanayi libasin ihram shi fayan ihram ya jara ni ko yi halin rajul fi izarin yana zaba gigajin ne ya jene juna ko? wari da'in bani da ya jene laɗe ba ne abu ya zai ne na gubagun waye gokuna ويتحلل من كل مخيط kuma gatun daga yan dundun aga jiki nan aga guna bi ma'ana ba ja ji ihramu wata kadan ko wayan wafin ko ko a shatini kadan ko wa ke wani wato ɗari aguka ɗari agugu nan wadda na kan ɗarin wayo ko ya hadisi ibn abbasin ebo hadisin ibn abbas radiyallahu anhu sai tuje da ilmi qalam gan in talaqa annabi sallallahu alaihi wasallam min almadinati annabi ne gwa ga sai ci da amincin wani tabbata na wa biye daga madina ba da ma tarajjala ko ba na wati shena wa adhana wacce ma emi la'adanci na bi mana wa ya ci zami wa labisa izarahu a nabi mai je zu wa ida'ahu kan bai je ne ba ne wa wa sahabu to a nabi to sahabu ji benin falam yana an shay'in a nabi kan yandoca min al'arjiyati wal uzur mini ya jeneji e e zuna gani bai jeneji laɗe ba na ya tulbas illal muzafara inda kwaye de na zafara na nakun allaci taradda hanar jild na ji daga epona wa ammal mara'a amma yin zagi falata ta jarar da minal makiti yin zagi a bai ihramu ji jagan fun kanin aguna ya mana yin zagi gaji iramu iramu yin zagi adirbe iramu yin bagi iramu yin zagi kanin aguna gama funfun kanin aguna wo amma a gaga za a san kanin aguna wa inna ma zalika fi haƙƙi rijali fakat nan da yakin ya bagi yau kawai yi mana za bagi yanu gaji iramu ne ije ne zuna gan bebe ne na ba ne waya juzu laha libsul qamis amma in zagi ufin wo goji gani ko jaizu yo lefi da ba nan zagi a fa wadai ramuna wasarawil umake ta kawo? wal khimar umake je khira je khimar wai je ne lafiya tina ko wal khuf yadda wufi wo wala ya yajuzu la libsul barka amma in zagi a wa de barka ma na yi zai jini laba fiska na ko walal kufa zai ne kuma da kufa zai na hand glove sosu ya gwa wadda su ya bici da wani ladin bici nan ko inda ya da ya ramu da wuce wani problem amma so sosu ya gwa gaya kufa zai ne inda ya biki a nan wadda wa walal niqab inda ji ma ke da ihramun gawaji albarka nau'i ya juyo ne labar yana ma niwayo wọ́n láyé sun so amma tí a ke daga abushin abu na wàdí wọ́n dánbó ya fere da kawo difference gangan amma wà gan barka will expose gan niqab bi kawalin nabi sallallahu alaihi wasallam ibn anabi sallallahu alaihi wasallam la tantaki bil mar'atul muhrima sun zagi na da ihram wani waji niqabwa wala talbisul quffazaini kuma da hand glove ma'ana wadan sofiyan yagwa fitra waje kun ga wagan wala fiska musu sadalat alayhi ma yasturuhu ko wala yanda su yi wani sunan wala ya kawo alal bushirati amma ya wuce a jiki a yawan fayan fiska fano min mu'minin aisha radiyallahu ana kalat ga al muhrima talbisu min bi ma sha'at in zagi nan zai ihramu nan wafan tufuwa na gaba wuna illa sauban masahu wa rasun au zafaran inda gwayawa na wara ko zafaran iya tulare shi ko nga jena wala tabarka umma dab umma ji barka wajen amfani da barka ya ko wala wala talassam wata yana talassam na ba ta da wani a ce ki yin mika shi a fina ko wata dilu sau amma wun lai wa jikin wo alawaji ya da fisku ba in sha'atun ga bauna matsala ya buru ma ya ji ta tanibuhu almuhurimu ba na yi da ihiramu na kishin wa jayon kishin wa fiya da yan wa ya ji tanibu almuhurimu lipsul makhiti lirijali ba na gadon ihiramu mai ba gina? wọn fan kaya na guna kaya na biya gungun bai kinin a'a kama ta kaddama kim na bayani gobe da yanina wati iza ma da ihramu fi da filariya wa halka sha'ar iza ma da ihramu fi wayya wa taqlim al-azfar iza ma da ihramu fi mafundunwa wa sayd iza ma da ihramu fi da jaja wadda lalata alaihi ya zama ke dai ya jin yaran ne ga wanda ya rama fe da ke fe layan guza bi ma'ana ene e, dabba don ne ne na ko amma bi da ihramu miya na dikiya nan ya da dabba wa amma daga nan wadda ya ba ni ga mala ibrahim elogin e na don kaligin na don gajewa da biyu daga na wadda ya rama gwanin a na ake ji tun wucin ha ɗaga wayo mm. matsala ya goro a doko da ilil mazil haram wasu wa giga zayen mazil haram gangani da tawafi ji fai za da halal masjid haram idan na dai ramu wani ucajin hajji nan ga gadon mazil haram fala ya kif ko lahu wadda yake nima wallahi furidu bi ayin? ko ngalu gongo abaduwa kawai ma wallahi hayi ko wala yi abi rakatai tahiyatul masjid ma raka bayan tahiyatul masjid da wala shi ma da yanda cha bal awwalu ma yafalu huwa an yatufa tawaful qudum yema na kan nan ga tawaful qudum imana ɗaya za ga biya jiji shi ko je nga ga da ka abun ga tahiyatul masjid ji biyo da raka ku ba yi tawaful qudum so no jani da nan ga kiyaye wa ku jani na ke mi sai masallaci na yi? in sa hatta bir wallahi alam yabda obi islam alhajar al'aswad wa taqbilihi wani wuce gangani bai sallama na waje hajar al'aswad na gaki suna wajen hajar al'aswad ne ala an layi zahima ko hmm. amma bai shirya cewa da fin ba fin yawan soyi ba ba zaja bar iza waje da ila zalika sabirin hayyin wa gaje wa gaje ko wa da hajjul aswadi kis wa ma fin bayan wa zanu ti dagwa ko wa zanu tin yi bana no problem wa illa fala kawai mu da masu kun ba da mu ta tafi bil isharati ne wa sha ishara lobu kawai wallahi min budi kada na wuce ga daya wa yaqulu ta ga bismillah allahu akbar wa yaj'alul baita an yasarihi ka ba ma da kafayin gwatubu da ni ngore misali ga kaba ci nan ko ngore ko suruwa buga ba adiru la sori nan kashi ni ga de iko midun kif ko kaga wa ya ki sa mi ji sha Allah mu ji bismillah wallahu akbar min cha cha tawafi jihani haribi agwebe mu cha ke ji yesu wuce biyu ta ce ci gaba bi wale ta wafi ne mai jiba nan babu ka ba da kafa gwaro bu da hamiyo kan kafa gwafin kafa gwafin kudan yin jagon ta a'a an ga wabiyo an yi wabiyo an yi wabiyo ne mm. babu gwaro ba da mm. abu idan waya tuf saba ta shi wafin wani tawafi zuwa ba wayar mulufi salasatil ula minha amma tawafi na wanda na tawafi guta ya mafari washe cishe sa'inar ramla sunna alar rijal ebe ne ya cishe sun nuyo ya zabagi bi khilafin nisa'i amma ban biyan zagi shi fala yushra'u raml fi ayi shawtin amma in zagi unji mashru'u yayawa ko mun bai da yau ganin zaji ga a ji tawaful kudum guta ya mafarin fushe ca na shacci na ibagi daga wayo Allah da musulunci yawon zaji shi ne. wani gaskiya yin zaji da a da daraja bai ciwon shi musulunci sauran wa da zuwa fi tawafi bi ma sha'a ya zuba da tawafi wani na gaba wani ولا يلزم تلك الأدئية المبتدئة المصورة مجدو ليونا دوانا جي زايدة صبي أتير جي فوتوكوبيا بجدان نمغيزا سيبان آآ أو المطبوع كنا برنتنا التي يخص بها كل شوط من أشواط التوافي na aula ta ga tawafi ya mafari addu'a ka zawa ba tawafi ya baci addu'a ka zawa ba tawafi ya taci addu'a ka zawa ba har ba tawafi ya mutu baci addu'a ka zawa ba ne bata inda asali daga ba ne bisa sallar ba bali ya du'u bi ma ta yassara lahu in da sai ci gafan wannan bayin ba eh shautu ne mi makurigi yanzu ni ashuwa ci jemu mi ma mi makurigi shi wọ́n lè dánú kó ọgádọ̀tọ̀ wá fi báyán òṣì ẹwọ́n lè bukata wá pẹ́rìbì èmì yẹ́ ni a pẹ́rìbì ẹwọ́ yi láṣì pátá wa alijan na gani, ní gẹ́ni pátá ìmọ̀yẹ yawa zuba bàjẹ́ gani, pátá ìmọ̀yẹ wà kí yawa yẹwà àlẹ́rì kama àmá Amma wọn tó ẹjì dàmú agánà yi ni òkúyà ní ní wọ́n yi òjì wọn tó ẹjì dàmú agánà ẹjì wọ́jẹ́ tó ẹ̀yìn kashi mm. muje na sojin damuwa ganin muje imani muje jani na sojin damuwa ba ne kiyo eji wuce so ku yi limi wanje bona ula pass exam zanwe chima batan zanwe chima bata zanwe ewo ngawe wo zanwe chima de mi no tun so ko da ngun ya ula so ko ko ba so ko jin ya ngulu gumi lafiya lu da mu ẹgbọ́n e mm. ni ẹ̀wọ̀n náà yọ̀sùn mẹ́lá lọ orí ìrìn àti jẹ́ wọ́n agagán wọ́n bukata bá lórọ̀ yìí alẹ́gán alámi àtúrí àdúrà ní nàìjíríà fi lè ṣùgbọ́n ìdọ̀ súnà níbi àdáńgọ́ ilé yìí ní àti bàbá inú sani na so yawa <laughs> yi ba na wani hankali wọn àjí tó wá sí yẹn tó súra soko unde wa inu wanji soko unde wa kazu soko unde wa kazu ndo le dono ko ane me wa wona ngu ga kontra sun na no soko wa tu tu ya ko ane me wa gida sun no soko soko de inu de soko du cewa ne amma soko lu ga lu ma gila ja soko lu go wa ja soko lu wa tai ma soko lu ja su ma soko lu kaza ji ma mu dai bayin kulidu wallahi awadu rahman ayyama tad'u falawla wani husna wa in zakara Allah ta'ala ila magaji tawatu ji da fasu uci fetu ciye aw qara alqur'ana ko mu fe ba alqur'an fala ba tale fi da ba wala yatalim min albayt illa alhajar alaswad kuma jiya waji wa lagwa waji istilamu da nan do ci kaba ba ko ga alhajar alaswad bana wa rukun al-yamani ba rukun al-yamani fil ashwat sab'a ma na min mazayan zuwa ba

tawatu wuce zai ga tawafu kulumu tawatu wuce na mawaji na zuguta ba maka ba gwabo amma zuguta ya mafari washe cishe zugu ne ya karshe zugun wa jike wa dazada amma an ga ake ji tawafi be zai ji ashe ci na a yi ba gishi ko zai ji ashe ci wuta ya mafari na a yi ba gishi amma yin zagi tawafi ya zuguta ba na riba ne za a daya a shi cin dunduwa bai guyo ko amma ga ake ji tawafi wuce ka ba dan babu kafayen wàtíọ́ yàwó yóò ní kó wà tàfẹ́ láhájìrì lásòdì jí ìsìlámù kó Wa lé eh, gan rukun lè máa ní kábàrá musu ẹ̀dẹ̀lọ́ so wa lé gan wa jíkíọ wà lé tọwátíọ a máa ń gbọ́gbọ́n hijiri ismaili dẹ́bọ́ sáàlì bá ní kábà ci náà ní wakacin kafa wannan ne wale a yanzu wacce tu kotogiyani ko? Mm. so e eh, zaga yi tawafi to ba wacce na tu kotogiyani ci guda yana wuji kiyo ga ba da niye ba da wasu yi tawafi nan wajen ga biyu jiye ka ba kawai na shi ya ban ba wanne ga waje tawafi a nan gani ga wajen bai nibu kuyo? Mm. Wọ́n mọ̀ rúkùnrin ne ni mẹ́rin sáwọ̀ rẹ̀. kó sọ̀rọ̀ abúrábú kí ẹ̀dẹ̀ mẹ́rin kó sọ̀rọ̀ nígbò dẹ̀rẹ̀ ajẹ́rẹ̀ àwọn Nọmbà 2, Sayyidina Umaru, Rabi Allah wa ni, kakunan wa fi fiye hajjarun lasuwa dina, ga wukewa ga hajjarun lasuwa dina, wayo na na amfani biya wa ma na to zanin yi bonan wuliya na biye ki suwa na wa ki suwa wọlen ne na ga mini sha'iru yan hajji yan mini sha'iru yan bana su ku sabo wudan gbagbo yau ko hadisi magagan hadiru na su suwabi allahu da tun daga harijin nan mai boko tas amma ene shuji kwanaki ne fi shi ya ga harin Hmm. a shiga hannun sa sallar mu matsala ya goro a salatu khalfa makam ibrahim shirbi zamzam sallah ne zaji zumai makam ibrahim gan da fiye ne zanzan yi na summa bayan wani tawafin kudu mu zada na nafa wacce summa ya zaɓi la makam ibrahim wacce wanda da na ne ga makam ibrahim nan sai ya ji aluhu ko bainahu wa bainal baiti wace gula da takani wa gangani be masallaci bai wa yakra qawluhu wace baba sai latin daga wata ke domin maqam ibrahima musalla ya gaji ya lamini da ne maqam ibrahima da ne ya ji salla jina wa yusalli rak'atayn khalfa al makamu? waji sallah raka guba zumai makama ibrahim ya karau fil ula bi al kafirun raka yi mafari kuli al kafirun wa wagbo wa fi thaniya bil ikhlas raka ya ba ce mai na wagba ne kul huwa allah ahad daga wayo daga babu waga tawafi ya tawafu qudum ko aje ba zan ya makama ibrahim zuma ka ba bujo ko da na wuce wale bango ce da baki a wuce tuki kini yi ko? yi libara ba wacce ga ga kiyar ba wacce ya yi makamu ibrahim zumu buhari ya ne shi ya ji sallah jigo e zaga tawafi jizo ewa ga ya zuzube da na wuce rula na fila raka agubu ji na fila raka agubu na wanda na raka mafari ma gbọ raka ne ba ce kulu allahun wa ba sai za faraga min raka taini wa ga sallah na afila raka guba na jizo ya zabu ila bi'iri zamzam wa da banu wa goga zamzam fa yashrabu minhu ko hmm. wa tafi hatta yatadalla ko har dai ga kuwe wayan yata ta ya suba la rasi minhu kuma ga yadda wace to be kinan zugun wake jiyo bi fala ba sa bi laifi da ba fa inna hu sunna jin ya shiga sunna thumma yaudu ila rukuni fa fayastalimuhu wa yushiru ilayhi chaje bul rukun ko wa chaje istilam rukun al-yamani ya kaba ko na'am idan da ga wata ku zumin da kan musulun, sun kun ga cha ba ne wa izya na ga ba ayan su ka kashi ni wata ku to ayan sun ka babu kawai wani jani ne eh, ya kira wa gagba ne eh, wale ah, wa kira wuya wadda eh, hmm. wata shi zuwa makarar ibrahim musalla wallo makarar ibrahim sai ka wacce tafbir ya fatiya kuliya ruku su waɗutu su jada na kayan bacin suko coji a jirgin wani jirgin kulu allahu Matsala matsalai burotar kula haido nufasa a tawaf zanejin haila nan bai zanejin nifasi ne a jiki yayin a ji tawafiya wa ammal mar'atul haid amma zagi na ji shi kana wa nufasa gan bayin zagi na zai yagi mona falata tufu bil wa ji tawafiya wa latu tusalli ma ji salla li hadisi ummul ya ba hadisi na nashi radiyallahu ana قدمت مكة وأنا حائض مداد بمكة ومفي في جاهلة ولم أطف بالبيت ومدي التواف يكات كعبة ولا بين الصفا والمروة ومدي ساي تاكاني صفا بمروة فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتي كمبلين لبا نبي قال نبي ولا دي تواف جارة ولا دي كذا جارة ولا دي كذا جارة ونوي جاهلة فقال نبي قال افعلي كما يفعل الحاج ya tundoro na zane jaji na gaya jina wa waji zaira Allah ta Tufi bilbaiti amma gabi ta wasu ya kaba ba ta ta turu sau gaji ebo ne in ya ji dabo ya zagaye jin haila ya zai jinwa mini ubo ya zagaye jin haila wani ji sallah mini ubo ya zagaye jin haila wani ji azuya mini ubo ya zagaye jin haila wani ji tawafiya

al'ilmu inda Allah ne ya gabe ne kiyo wa ba ƙuranu wa lagwato ƙuranu ma gadata matsalacin wallawa adam amma kawo gabe ne zandoci ya holdi ya ji hundoci na aliyar na ba na gama a jan gaga gama ji kiyo ji don bidiya kuma ya zade da malla can da ba na iri nan wanda ta ce manya a lusunar tun zamaniyar fayi ɗargu yau ko? matsalai a sayu bai na safa wal marwa sayu ne zaɓi tsakanin safa da marwa yana bayanin na a ne ga tarihin sayu tsakanin safa da marwa wuce ga yana na da ismail gangani bi hajjar ko Mai nuna wa ne na tarihi wani zanen ɓenin misali fati sofaci a gwannan fati ya marwa majikiyo wuce ba a gwannan ko to na waga a ji sayu nan waga ji sofo ezanawa da daga sofo lo marwa nan mm. nga yi duniya ne na wada daga marwa shi sofa nan nga ke giya nan nga yi zaguba nan wuce ga waga daga sofo ti da marwa ti da yi sofa bai nga yi niya ko ayo Ngoji babu ngoji marwa bu wacha. Na, sawa wacha. Eh? Safaga Na, wacha do. Eh? Zuguta baga. daga safa tilo marwa waje Daga marwa da shi safa bai waje ba. daga safo lo marwa do je zuguji ah. nuguta daga marwa shi safa do je zuguji ah. nuguni daga safo lo marwa do je zuguji ah. nugutu daga marwa shi safa do je zuguji nugutu daga safo lo marwa do je zuguji nugutu ba ni ma na waga ta sai ji tun daga safo sai yau maga zunga gutu ba daga marwa sai pipi wato ganci man ga sun ba ya min ba bi sofa ya zaci gaci ya tun daga yankunan safa gwamma ne ko dabu hatta iza da mira safa ga tun ga safa fatiyar safa qara a ta'ala wa baba jid na tun daga inna safa wal marwa min sha'airillah lalle safa da marwa inda min sha'air ya ce ce faman hajjal baita zane gadin hajji ya kata ta ya ci a wuyan tamara ko mu ji umura nan fala junaha alaihi ne fi da boyawa an ya tawafa bi ma na ta wasu ya kabana wannan nan waji sayiya safa da marwena kame wanga wa man tatawwa fa huwa kairun la anama la tatawi da sun da ya alkhairu ga fa inna la shakirun alim ce ci ya ciyo ne jin goya da shi mu da ilimi nan wale ga ci ayan na ne ba na sai ga fala ha alayhi ne fi da wani, zan ba ci yi wafata wan ba ci ya bulani zan ba ci yaye ga sayi na waji sakaniyar safa bai marwa na ji dole ya yabo da ta ci ga fala ha alayhi e ga na ji dai ya e ga na ji haka waga da littafi je tafsiri e bayan aya na nan hmm. a ga waga na lati lafala juna halayi benayi zamani jahiliya na hmm. a je kuti ta safo mai ga isafu nan amma je kuti ta marwo na ga na ilatu nan ɗaga jiya ya ko hmm. ila kife ji sayewa tun zamani wuce kakuna musulunci bebe na a kuti na ipata baya annabi ce yato sahabi ya daji sai tsakanin safa bin marwa dan mu ce ne eh ba na kuke yi safu tale na eh ba na kutiya na ila tale na a tele ga yanda ce jin damuwa mo ki aya ji sai wuce ebo kuti na jike wole na wannan so ko be ki aya fala juna alai ya fi dabo be jin ya ci ga ebo wa kalima fala juna ne da aya na nona mu ce ga.

ko jiga na kuka ga da wadda haji wakilu arafa wani ziro ya waga da haji wakili tawaful ifazatiya wani ziro waga da haji wa maji sayu tsakaniyar sofa gangani bai marwaya wani ziro ga mallon manyan su soko zan doce wa gan waluwa jilon wukiya in da ke mina mana su ku yi na wuce da giwa ga ke jujina wa mu ya fatawa ga sa ya ji takani su fa bi maruwa wuji kiyaye wuji ya bali e fiye jayi yo bali man na jota ga ga wuji sa ya takani su fa bi maruwa ne man jale ke na ku ya da limi shi e da ta bi na ne e? Nwa le za ya ga irin na ga zan na maga zan zan ji cewa ta bani wa ra da ga fi aguwa wace ga fatawa na layar kiwon rika nan dujin zangoci da shi buga zaun ya mutane a ta tsayi na waji gani wa family jin wa langoci jiki wa langoci regule ce wurin na yau ba o na tsala da gonga yau da shi wa bezo kami jiki nan kami jin na, in bai je wogan da su wogan na, ce to ga nan lada aje bane ka dan fela mun kan na ta to ba ya kuma bezo ji bezo su fi nuna ce mun ta da ba go wuce mine ji da su ku ce da fatawa ne nan go bezo ciwo sun mai kulu a nabi ci gam sun mai kulu ci gam ibda bi ma bada allahu bi sha bai na ko ca yi ne wa wa alagar wayan wati bai gan abda ubi ma bada allahu bi ni ga ca bai na ko ca yi ne bi ma na inna safa wal marwata ni la. tsakani safo bai maruwa ki so su kuta bai safa wato mun ga cha sayu daga safo ruwan wace maga ibda cha umurniya ne bai yo ruwan wace su maga ibda u bi ma bada Allah bi e cha sayu bai ne so kuta ne mane cha daga safo wani umurniya ne tiji na bata qaida yan mai qawaid maga al asl fil amri al wujub na man na man tatawwa na wọ́n jẹ́ mọ́tọ̀tọ̀ wà ayẹ́ jẹ́ oyan tó wọ́n jí gan sáàyì jẹ́ oyan tó volunteer náà ma tọ̀tọ̀ wà káyọ̀ ìdàmígá lọ́tọ́ àlẹ́kẹ́ ìdínagá wọ́n yóò gẹ̀ẹ́ jí dánwó báyẹ̀ náà wọ́n jí sáàyì wali tawafi wali sa'i wali kaza wali kaza ya bana ogun ya bana wani wani tuwa alakari na ciwo wali sadaka wo wajen alkari ciwo wali kaza wali ya tuwa alakari kuke da kyosun a yi wafe biyo kiyo wafe biyo lade bayan sai ciwo wato gane zo fai kifo yin da sofa wato dogiye ba fatin safo wani ne tata an yarkahu nga ya jina wani gagun ta fatin safo nan فلا بأس عليه في دوا فإن ذلك سنة جهاز هي سنة حتى يرى البيت على وفرة كابو لي فيتوجه إليه وتولى وجهه كعبة ويوحد الله ثلاثا وجعل الله جميك تزغوتا ويكد أمان وتجين لا الله زغوتا ويكبر ثلاثا ويكبر ثلاثا وتجي تكبير زغوتا ويحمله ثلاثا وتجي الحمد لله زغوتا sun mai kula cewa gan la ilaha illallah wa la sharika lahu al'adi zai dubu buta bi kasi na ta Allah ya dina ya fi batina lawul mulku ngawun mulkin wa lawul hamdu ngawun yabo yahuyi wa ya zajirai wa da zarai wa yimitu mai wuza wa wa ala kulli shay'in kadiru ma da yi yake tiyan dundun la ilaha illallah adi zai zadi buta bi kasi na ta Allah wa da buji la sharika lahu adi na ya fi batina ko an jaza wa'adahu Allah wa alkawli gumi wa nasara abdahu ma ya nasara wa zaman ahzaba wahdahu jama'a ne maguji bane su Allah wa jikiyo Allah wa gaya jama'a ne guji ciga agun ali za ta da su Allah wa jikiyo Allah wa gaya Allah ma ne biya nasara ta ci abu amma ga wannan ba bata waje sun mai da obi ma ya shimbu wa ga da zo gani su ba duwe ne ga ba wani ne wa ga wani waiwa alijan nan waiwa ilimi na jan amfani nan waiwa zobage waiwa rayuwa wani waiwa yaji kirki waiwa yaji guru waiwa yaji wa na zawangi na wa na zaguru na bata ne na wai bi ci azaba kabari wai bi ci zobanyi ko wai bi ci kirkiya nan wai bi tiye zoba ni wai batan jejeji ke tije ko? ke akam ya zura jejima ko? wani da su kawai ji bata wai da ji bata bayan waya kulun misla za salasa maratin in ci gairi na zubuta sun mai yanzu mishi ilal marwa wace wace shi ganci da safa wace ta zaune marwa waya alu alal marwa kama fa'ala ala safa wace wace wata tiyan marwa kin na ta tiyan safa wani waya taradadu bai na huma sabata ashwatin wace a fili sa'i na rizukuta ba ya bida ubi safa wa yantahi bil marwa wa ga a sa'i wa ga ta bi safa wa mu ga sa ji bi marwa. aje tatacin tsakanin safa da marwa ingo ile da nuku yawa ga yanzu jikiyo yanzu sani da taci wucin bayanin na ma fatin wucin yi ba fatiya hmm? ba kiyar mun jara fagan ah. fatiyar da marwa ń yí gbogbo ní àpátíbíà bàwọn ṣe pátá wọ́n lágẹ̀ẹ́dẹ̀kẹ́ ní complex ẹgbẹ̀ sílẹ̀ ara gbogbo nínú pẹ̀gọ́ ti gáyàn kó na kọ́ọ̀gá jí bà ògbé èyí ya so wàlẹ́ gan pàwọ́ ti pátágbá oúnjẹ táyẹ̀sù ìbẹ̀ marbles yìí everywhere is meat pàtí wà lálẹ́ yíwà àmọ́dọ̀tún wà lẹ́ bàbá alátúndé yìí bàbá alátúndé yìí tùṣọ́ àsáì gan dẹ̀nẹ́ sọ̀fàrà dẹ̀nẹ́ mọ́rọ̀wà magájíkíọ̀ ngámà dẹ̀nà sani a alama alama kala na ba wa sani ilimin manafiku ilimin yaji inda ilimin titan ya fiki gabu tulita sai fiki gabu wannan wani amma yabo muhimmanci hugo an wa kayan yaji katun da field of studies katun yaji katun ya gugan katun ya buyo fiki gabu wani amma ke jiyo da ke lanwa kayan suke katun yi yolo da banin jiye Allah ala al-ihlalu min al-umra sanji daga kibo hmm? hmm? al’ishilalu min al’umra umra sanji daga umra ko ngole wa sayujin ya wa ajin wajen wata wa fulkudu miji wara ka guba jesu mai makawa ibrahim wa da sa ji tsakanin safa da marwa no ne ko yan aji ga wace ne kan ji wace da nan umara wace bai zuwa ne ko yin zanaji ta mafi na misali ko hatta ya zamanta hamina sa'i waga sa yujizo a halla min umratihi waga sa daga umrewa bo sai ya haliku ra'sahu wace ga ya ciwo jike ya ciwon wani aw yuqassir ko ga yaci wake ya wal halqu afdalu wani yaci mun gaje fa da gan da hadisi nabi sallallahu alaihi wasallam kai ba hadisi annabi no gan allahumma ya wuce ci irhamil muhalliqin allah wa gaje waje ya guya zai je na yaci wa ga ji haji nan ko murana qalu sahabi gan wal muqassirin ya rasulullah aga annabi zai kyaciya na sukun qala ha salatan annabi annabi ce ga wani zuguta annabi ga wal muqaddam annabi ce ga wal muqaddam da zai yi kaciya ne annabi ga ramin su ko Allah go yanda ya shi wacce nan sabe ga zai kaciya su ko ga Allah go ya shi wacce nan sabe ga annabi zai kaciya su ko annabi ga Allah go ya ya shi wacce nan sabe ga ne sabe ga annabi to zai kaciya su ko annabi ga to zai kaciya ne wani da muhimmanci ya mafari da jisun zaɓi kuma ganin ikin wakil jaji da ikin wakil nun gwaya ikin gwaya ikin wakil yadda wata ikin wakil nga bọ òun tí wọ́n bọ ga wọn mọ́ àníbìgẹ́ wọ́n bá ń lò tí wọ́n tí ó wọ́n bá ń lò tí kí ó wọ́n bá ń lò tí yá ànẹ́bì líwé lẹ́ ànẹ́bì gẹ́gẹ́ ìlíkù kúlùú wọ́n bẹ̀rẹ̀ ní àwẹ̀tìrúkù kúlùú wọ́n bá wọ́n ti kí ó wúyà ní wọ́n ló wọ́gájá ní no gan bàwúyà níbi bàwúyà níbi ń bú dán kakunan wajin wanci tasbolo ne lokaci kicin lokacin yaji ko umurai amma wancan na kuka ya zaga a kiwon umarjin yaji buda ko umarjin umura buda wani jan wani fi janiya ẹnẹgbẹ́ látàṣẹ mọ́ ìkífẹ́ lánàá wọ́dẹ tí wọ́n yìí rú wùcì náà wùyí adéjẹ súnfà ẹnu ẹ̀kì aga enweti enweti wendi ne mo eti ni asha ewo nwe ya meji na na mini lada bi muridi budo kandoro eti wa yunweci ko diga e na ko ebo ga de ba man la albarku bu fi wato ko kaza kaza kaza kaza ko ga eti nan wada na fa wati nan we bo ya do ya wali kan ko wati nan we bo

tafsir ga waje da wani wale mun ji ganna ganna na ganna mun ji ga waye e, e ya ci goro wayuya ya ci zuma wayuwa ko ya ci kasan wayuya ya ci gwa kasa ba su wayuwa ko wani tacin waya waye goro ya ji bo waye zuma ya ji bo ne ba ta ji na ji goya ni di kan nan ga mala ni hadisi ganna ni sa su ma ni kazai ani sa ta da muka ne radi kinan ya e zaji kazau ne ke kazau wọ́n bá ń lóòtí wọ́n bá ń lóòtí wọ́n bá ń lóòtí wọ́n bá ń lóòtí ya nínú yẹ́ tí ó wọ́n lè ìrìnlẹ̀ ipá tẹ́gá ìtí ìrìnlẹ̀ ipá ìrì punk gbẹ̀lú ọ̀rá ti bá wà jíjọ àwọn àjá ara rẹ̀ kí ẹ̀lẹ́ tí ó rí àwọn àjẹ́ ẹ̀bà rọ́fẹ́ jíjá ni ba ya ji ta ya wannan biya ga wata so so a daga latuwa ne wuya babu yi da wasu man zagire wata kasar sharuwa a yin wa wuce ya wala ta haliku yi zagi ma'an wata kama rawa ibn abbas radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga walaysa ala nisa al illa bi ka ga jaji a je jimura an wati ware wa inna ma ala nisa at taksiru ina ga ya ni kiyo a kyauta ya ummati yayin da ga ta tiki ya ga tiki ya irin ni hmm. eh wa wa mu je rikici so to mu mu je da ga yau ne no le ga ja titi ko misalin wa kike da zuma ko e kide zuma na na tula wasu na ko eh ngawa eh, la ngawa jike ngawa wado ke muskana ya ni ko dilale da to kyau wadilasi da to muti muti bukkes wani hankali ya kuka gaba wasu hannun cike da cike kuma babu shi ke an gama kai buga ne wa don ake hannu ce a wajen da ce a wani a'a

ashaddan ko ashaddan musulunci kun tsaron balwa min al-kaba'iri in da yo tudu fudu sabajun da min ya kaba'iri hmm la yudu sabajun da min kibo da min kaba'iri yau amma ba ni ngole ka ka ngobe ba yo so mai takasiru ma ya takasiru takasiru ala ta kyake ga na tadkhuluna al-masjid harami إن شاء الله na محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون أشاء تكبالي وصولي تقصيرهم أما حلقوا جيغان yin ba gido ko to in zagi ji kila a shiga takfiri yin zagi ba wani a shiga gan in zagi ga ji amma yin ba gun yin zagi biye ba gyan nan zagi a don jiri na ba tafsiri na ba geji nan gole wala ti lahiri zai yi jin baba ne ko ko ah, eh? zai yi kyakiya nan a ce mu ke bani kwatan gashi le wiri ni amma yan zagi takafiri nan zagi ji nan wa wa kai jawo ndi alagu lagu ni mo ko ndi ji yo ndi lagu to ti wuti ngole eh? eh eh nga nga won ti won da do shani ni o wòye àlẹ́ ńgá tù ńgá ńgá wọn lè bèṣà wọn wọn kí wọn kí ní pátá ní ní wòye wa, wọn kí wọ́n kwaji yẹ́ tí na yìí tí ní pátá wọn kí wọn àdá wọn wọn ti gata wọn àlágbà sún á ní kọwọ̀n yìí wọn ti kí wọn ti bó bẹ sílọ sí wọn ẹtù azú. àwọn ẹgbẹ́ yín kápá méjì ń yára àti kápá méjì. Hmm? àyà dìstá méjì ni yẹ jíjí yẹ yẹ kawai waje gwawun kawai ba nuna ti fi waje nun wabbo musu ya ni karas an gama kadurun mula waya kunu aksar wani ta hanzarin mar'a iza juya ba mimma ya faluhu kasiru minal jahilati yana dokun dukkan jahilin zagi jina. min kaci shi'uri ina mamar jali na ga ya kyaji jikiyo a tí a ta shi ɗaya gboron zaba gijo nan al'ajanibi na shi ajanibu aji zai tsoba na na ko lil'azuli mini gan a mata yaya fi zalika wajibi ya ya zara alai a hadun min al'ajanibi zan da cibinin ke zagin neman fai za ta hallalla ya zaga na tun jizo ga jizo mu cazun iramu ja za da hu ma mu ni a miliyoyin kabulu yana jaga ya zaga da iramu wajen ko ya wa wato ban zagya ko wa wato ban zagya wa mai ya wa dan kana wa dan kyonyo to wa dan wa fun kana guna wa ma wa matiya wa kyonyo wa gaja wa mafin dunuwa ba ta yi ga wa jana da suku ga shi halalliya wai gani wa umura jani wa jiyar iramu ba ja su mamuni aminu min kablu min aljima'i wa liftul mukhiti ko wa daga wasu ba ya lewa gbanin nan wa make fantufuwa na aguna wa kullu ma ya jiyo zalil muhalli a shi kenan ba wale zana yi mura kayan jihannun ko a ga jimura gbani ke jimura jina mara ibrahim unga mafari unga sanu hmm. eh nawa la wa wa mu mhm ge wale mu mun cuji talbiya ko talbiya ya eh, talbiya ma wai ngo le wai ni ko eh, ngo la ni saika allahumma rabbika ngo na ngo labbaika umra eh. la talbiya je ce kibo ngo wa wa ni la umra ngatuma daga daga mi katar su kunca ta giya kunca ta talbiya ji a continue be talbiya ne halbe mazil harami ngatu mazil harami ga kunca ji sai zuguti zugutu aba nga ji sai ci chulo si chulo babo makam ibrahim shi na ji laraka guba mu mutu du dikiyo Mu ji sai ta ka je sa bangani be marwe nga ji sai zo chulo chu dikiyo la chu chu ya wonde ga ne so jani umra dikiya ne wa ga nya ga ala ga ga de lo umre no tun ada ne go kin gabe da ne sama ne ya tafi kasu ciwo ne na fara shi ne da na tawa kai ji na kan umurai kandoro ya zalo umuro wani umurai allah ta yi tsayin ramadana ne amma umurai ramadana jefa ya laga umura na ji ramadana ne sọ́rọ̀ rẹ̀ bá ní wá ní ìlàlò ó fẹ́ níwá jùlọ pàtà fẹ́ yìí rẹ̀ Alihilalu ihlalu bil hajji ta ne ya jiganci fai zaka ne yau mutaruya nga ga ga to fo yau mutaruya ya fo diji yau mutaruya fo ta taci ya fo tuwo wa huwa Saminu min zil hijja la ya fo ta taci ya zil hijja tawajja ila mina idha damina wani mina ne ci ne jona gane, mina na to ci maka na ci saudi arabia na kuma yulu bil hajji ko ne za ta ci ga ni ya jidan fayusalli fiya zura su mina gabuwa ji zuro wal asra mina gabuwa ji lasaro wal magriba mina gabuwa ji magaro wal isha'a mina gabuwa ji isho wal fajra mina gabuwa ji sallah asuba wa yamkuzu qalila ta tatla shamsu wa ma damina har bi kakune girga Allah tiyane fala ya kuruji min mina hatta ta shamsu wa ɗibe daga mina ba sai girga Allah tiya wa haza huwa sunna na nagari sunna imana daga tuwo zai shiga alhajjaji a damina mina gabaji zuro gabaji lasaro gabaji magaro gabaji isho an gabaji kiyo gabaji to asu bayan nan nan aga asu baji zo a take yadda mino har baka kula gidiga na tiya ne gidiga Allah tiya zo a ta ta yi dibe daga mino a calo lo arafa kuyo wọ́n lè mìíràn ẹ̀là ìlàtẹ́ǹtì ìlàtẹ́ǹtì zaman lafiya gere wallahi ya ga akida wa rijiya ne mai bata yajan wadda tenti na je kanji mi na da anana wadda yau ya nwe ti wa daga baro ganji lokaci yana zuwa sai device ne sun taimoro tent ne kanawa wana jama'a shiga shi ba wucin ta su ciye ke fitar bere na jafe zanen ya ba zai tuyen jama'a shi lanyi gashi nina medical team ya country ka ka ka ka yi shi na fiye su biya yi dai facility consultant ji ya ce sami na yabo kaza kaza ya su za kaza kaza bata na edurere polisi yi jina mana e za za za za za ki komple wa za ngwa ci gina nufin ciyo ko ka jimin da ciyo uwa e, larabcia uwa e, turancia uwa e, francia uwa jimin da cia sai da nufe umariya umarta ba na ta yaji da bena tag na gobu ugbo nukwu na gobu kwuru ọnụ gawa ala polis adịgbo gbogbo a eh, zane from nigeria atalulu eri ebe anyị nigeria jina zane from niger atalulu eri ebe anyị niger jina ataloto bida ci jina ganci utara kuma jama'i wuji nke aya wadda abili nga nwunye aya ma nwunye da ayo kuma zawon ci polis ne fiye n'ụzọ ba egwe egwe ibada barbiyan wuce ga jizgun ya ji makaranta ya ji a gafi islamiyya ji na ji sashi ji ne gaba su ji wani lokaci ya ji bai ke laku bai da ji jama'a ji ya ji wazi da ji ne ya ba a ji gani ba ne ga lona bata ne je da ranar cima bai shi ba ne sun wasu unje ba ba su kuda gafmatin yan sudi yugi gafmatin sudi a magajin da ja kai wune min bayan haifi kibaru da ma ji a wari jiyan zamu ne ga je ne da yi shi kan yanzu makamta kafanin tsorina zai ga wata fita kawai ne ya ja amfani ba hau yayya na yi wakilci da saurajo masafi kawa kawai ya sauraje ya no ba ke zai gaga ga yawanci da nina ne ni ta ga yin biya zama suna fiye mamaki ina to nini da wani ashe ba wanda abu abu wanda alusu ne so one number two ya ni islamiyya wuce gudanar zuwa lagos kafawa muhammad ibn ibrahim al-imam shinkiti muhammad nasir ibn al-albani salimu taqiyuddin al-hilali al-maghribi da ma wọ́n tí wọ́n tí wọ́n dà ní pàtàkì dẹ̀bùnù bá zù ìjà imam malik suud da ba Allah expand yin ka ba be manzila Allah expand yin manzila ramuli kuke mina expand do je zamani fa ba ni ne jiru na vesha woro zamu ngala ta ba da je zai jalwa na wuri juzo zai ji kafa wai mu je bol fikil islami e new issue na jige sabe jo na ka ga zo mu wani government ya suriya zai ji kafa wani da alamin islami ya musulmi je ta alagu wele ganne wa renovate ya kaba ci ba ta ifan da nan wele government ya so dia dia ti balaji abi to ga ta tilo ka bo no ala no ti lada wo je wo islami abu deliberate abu deliberate le go de de le country ndoro ga san e wo ti mo wo du fe lafi o abi hay ne gobe shuniyam ka maslaki ka maslaki madina ne uji kiniki a farata tare da cikin jiya ga farata da jigo wanda president ne ba ta yi ne zaɗe yi olin wuri a mujamman malik fa'adi ci mazina wani nan ke jirigo kuralu ga printo a ce gaya jama'in musulmi shi jo ba ta yi fiye ya noro efiya a ƙuranu translate da turanci a translate da hausa a translate da kanon a translate da french a translate da jimika kaya ce ke publishu pending or yin bata ce gun dawayen suna na gadon shi da ciyo na wujin da tilada suna na rashin da shiyar littafi na shegar saudiya wasu da salasa kawai larba kan shi buhati alashi da tusayya mọ̀sáyẹ̀ jàìríà dákàlẹ́dẹ́ wà yóò àbílẹ̀ ilé ẹgbẹ̀n especially àti ẹgbẹ̀ àwọn jàìrí pátá àti lọ àjìnà àti fèèjì mílò tí ṣíkẹ̀ẹ́nà zangoci ma suna na otu waye ji zangoci ti bẹ́ na ogbo bí egwu àtògbújì suna bí wọn dáa nífa ajìgú ulọ àti gan takàdá àwọn kwana akabe turanci kuna akabe na kuna akabe larabci na wuce ba yan wuce na mai jini a shi dan wai lega ya gaji wuce ya mai kasan su ngaba na so kan wá ṣí ìwùn ṣáàjú wọ́n tún wọ́n àjíyẹ̀ tó kó bí i àìsàn ìgbẹ́gẹ̀ kún àti wọ́n àfẹ́ sẹ́bàs wọ́n àfẹ́ wo ebí èyí pàtẹ́ tó yìí náà rẹ̀ na gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn sórí àtútù ti yìí ń lọ́tí makanta na gwamnati ya suriya tushe shi ga cewa su kwamfu jikiyo zai shi du'a manyan na shi ji dawai wukatu ya ji dawai wukatu ya ji dawai wukatu a cikin fi shi gwamnati ya suriya mai yawa yawo inda ce hayatul islamiyya inda ce hayatul khairiyya inda ce hayatul igasa inda ce kaza kai ka gudu ba su gaji ta shi to ki hunu da yona ajin da ki bone ji fe kwalo kan da ki kakai a ta da ji dawai wani promise on ta da ga waya wani ba sai ne shi shafi gaba da nake jin wore yiga ga yadda shayi ya ci bica yiga ga yaji kuskura yiga ga yaji ga a ji lafiya amma wucin Allah ga ga je kafiri ya ni no wucin Allah ga ya sai daga masibu lujiya no fi sabilillah ebona kidawa rijige mai ne basun Ata to man da jima fe ya fatawa ya tin a jibon da su diyo na an doci ya tuba ji mana ya zauji ba ta alkhairi na walabina wele ne ne aga akida wa riji ya naje ba naje naje naje ba masiba ne ya zaji gaji arafa masiba ta ta yi bombi ta ta yi wele gajin ya zaji aji mi no ta ta yi wele gajin aya ga dashin luhurun bali ya zaje hujjaji ya cinji da ba nuna ce bi maka nuna ce bi majina ne andare bombin ta ta yankin riyadi ba nuna ce kiwai le ga jin to maka lo ga ajin da su Ngo le ko ene eh, ti madaba ganji na su fikina ya juhaiman over ne, getting almost 30 years ago black by history kem ne káàbà bó àtẹ́bàwọn jì yín wó rẹ̀ àtẹ́bàwọn jì yín wó rẹ̀ attempt bú maka a àṣìlá ní alágbọ́ka dìstró sọ̀kó yà nẹ́sára yìí zangoci ti bẹ́ ṣe ṣi ike yi mini aga alùsùn àgbà àwọn ìgbòjò tó mọ̀gá dáwọ́ sàlẹ̀ jẹ́ àgáyẹ jọ alálìmọ̀ àkídà àwọn ìgbòjì ẹkùn rà àti ẹgbẹ̀gbẹ̀ yìí ní bátán ìgbòjò sọ àgbà ọ̀gẹ̀dọ́lẹ̀ ìgbòjò sọ àgbà ọ̀gẹ̀dọ́lẹ̀ mú dannan a warin joci kalita ta alkawashi ya fi tafiyar daulatin saudiya ya ce saudiya daunayin katiri shigo abuka ta da shirin da umar al zai ku gama fi ba wancin zama ya abu

zane ɓata yi na ilo mi joyin da a jannan jannatin da aka ardi sama da lardi to mi ga da kuma tafiya wa mugan da wurin ini ga eh jama'a ne shi bayan da ana bibiyo ya tafi ba a jannan gobe ga sanar hmm. <laughs> da kinan wani lega wasu ta wa no na su kwa gona yan biyo na su kwa gona amma ngobe wa da wani shiga a gandanza an ni wa fe Wa á lé ó tó lókè ní dédé wéjì láti ìbádọ́rẹ̀ náà fún orí náà sífà àwòrán àhàrá <laughs> a lè kí ààrẹ wọn pẹ̀lú sọ̀lú ní àjúwà tọ́ annuzuli bi namira wal ifada ila arafa ɗaya zunuci ga namira nan ko? da na ga nan mira da na ko da na wuce ga gwa ne su a sallama kingi wuce ji kutu ba na ji arafa nan da na wuce ne ga nan mira nan a masallaci tuta ba ba nun ga ga masjid na mira go diga na ko wa iga sajin ba ni wace da ke tv le ko satellite wa ne zaje shi wa ne zaje dan guri ko kaku na ga gaji zuru bi lasari a cajuji ke banin waye limaye wata babu wata masallacho sai jiki sai jutuba masallacho kinan wa jutuba da yana masallacin ga masjidi na mira babu ra ne jutuba yo babu ra ne jutuba ya ma kan masallaci laji ba rabuwa ba eh. ba zai mufti gbani a sheik abdulaziz zai sheik yin gai mufti gbani ga tuntuwa ga tuntuwa utuba wuce comprehensive issue da kyar eh da wani wani da muhimmanci ya tura na yau to tauhidi to sallah to azu to zaka to aji to aki musulmi to aki yin zai musulmi to yin zakan yi to yin zagi to yin siyasa to yin society to yin addini to yin zaman lafiya to yin yaku ba ta yi lu gaba wani o tu ba o ce ko a ti kai gari ojú abili a switch da ni pau sai gulubar pau ndoro mai da muhimmanci so ka zo wadda iya ka wato da dalili yin ba bawa bawa wuta ne irin da wani ya zauna mufti ya saudiya muftin am rankin yi waje da minista yawon daga lajiya a ga cile muftin am na na jihajiri A àtàzà oró appoint abuwa náà tó jarida to media to ndoro by order na pass ko kaza kaza na pass number kaza date kaza na ko aza kaza appoint as kiyo as muftil am baya jaliya former mufti na dai lokaci kaza na wale ko daga lokaci appointment yi ma as muftil am wọ́n run su je ránkì ya mínísítà dondo lẹ́gàtí kingdom of saudi arabia náà àtàfà àtìta kúrò pẹ̀lú lájíká níwá kákùn ní ibi ìbá ti jẹ́ àjẹyẹ náà àti àpọ́ìtìyàn present one nga mile gan ní majalat buhusubu magazin wuyo na publish zugu ni ẹ̀yà sane yi mai publishner ya ake kibarun ulama ilanadu da imatu wani iftayi raba lagar da a cewa biography yin present mufti a ganci a cewa biography ne ciwo ba ta zaɓe hmm. ya adi adi tun ne luna kafin wani zaɓe da ya daji ya hara na wawon goyi alamusu da amuru ya ya ibrahim ali

amma a fi fi gayi je puti gayi na ide gayi na ide rai sai ya tiki baro yula mai su, dio ka kuna fi fi da wani gayi tun yi gbon nga ga gaju a ga misra shi gayi gaji kazan ko a wani ashan hmm. mo mo gidi ibrahim shi mada wusa lu jundo and the rest Allah Eh? àwọn ìgbógá àti ìfìdìdẹ́ mínísà gún nínú ọgbọ̀n ọgbọ̀n fẹ̀tẹ̀wọ́n lẹ́gbẹ́ ti dáìmọ̀ wọ́n nọ̀bà fóyún àti ṣun wọn tọ́lá mọ̀ iná bẹ̀rẹ̀ lẹ́gbẹ́ ti dáìmọ̀ bẹ̀rẹ̀ àyàtù kìbá lúlẹ̀ máa iná mọ́tàlá bi amma wuce ya yi khilafin mutabu khilafu ne mutabaru nan wuce gashi zuwa sai ku za ma kuli khilafin ja mutabaran illa khilafin lau hazzu min an-nazari ta abu don banan jiga ga na miro ko da ya ta ya ce lo rasa ganci sun yantaliqu fa yanzilu bi nabi fa yanzilu namira da ba wasu ko lokacin daga namira wa ka na lahu fi ka na lau kubba ada ke zaga je tenti nan da rabawa tenti ka cago wayan kutu fiha kama ka nabi sa sallam ya faru wace agun tenti wancan ko tamina nabi sa sallam fi jina thumma yagtasilu kaga ni zuwa ci ganu wofu ninu kufi qabla zawal ko na nínú ka àrẹ̀fà náà àjínà Ka ọdí jìnà kàmì jírù pẹ̀tàjọ́ sai za za lati shamsu. girga fan nazala ma al'imani ga ci famba bi limani aw man yanubu anu ko za na ga represent liman nan wa ma'an nasi famba bi zan yi ila masjid ibrahim alayhi salam da masjid ibrahim fa yaktubu fihi ma liman tajutu ba ko fa yaktubu fihi ma imamu liman tajutu ba thumma yusalli bihim al-imam az-zuhra wal-asra jami'an bainahuma liman tajutu sallan zuri bi lasarin hukuke ba ثم إذا من تها من الصلاة لمن صلى جزو صار بهم إلى موقف عرفة أشاد سنجره دريق عرفة أشاد عرفة ويصيح الوقوف في كل جزء من أرض عرفات وأتازو نواجه دنن دون دومين دنجي عرفونا فلا يتكلف السعود عن الجبل قاعد أجيب ولا أدول يقول لك تفاتي فاتي تيوم آه leke kalibali da annahu la yasi'u lukufa illa alayhi iban zan ga ci ga ki da gan wa jiki an wa ta so ga da ta tin pati pati o walakin yustahabu lukufa inda sakharati almuftarishati asfal jabal rahma amma musabiyo wajiba ya takuta kun da shi e ba kin bona o ya jabal rahma nan wa aljabal alladhi fi wasati ardi arafa ngai fati na gita ta cin arafa nan wa yastaqbilu alqibla wa la jawa alqibla fa ina jaza an zalika hagan nan ma yaji wa ya musu falyaktalib mina bi qadr al-istita'a wa gajin sabude gurgudun iko kin wa gan gawayo al arafa ku arafa kulluha mukin arafa bata da wajinuhu àmọ́ ẹ̀gẹ́ lè yá àràfọ́ ńgábọ̀ ìdíbàró wọn bọ̀ wá fèlú ẹ̀gẹ́ lè yá àràfọ́ dànàyà àràfọ́ ńgọ́ ilé ọgádà àràfọ́ wà lé yẹn pàánù ti yé agákábà mú kò dúró àràfà border of àràfà bẹ̀gọ́ ìdígá ní ọkú ẹgbẹ́ tí ibo wọ̀gá àjá àràfọ́ gá zùn dẹ̀gán ba gọ́nà ẹgbẹ́ ni bà ní gáà tí a gọ́nà náà ó jí mí ní àràfà bú dáre lànà mọ̀ jẹ́ àràfà bà ní mọ̀ dí àjá so ngalaka kan wati jama'i ji maban zan wati magba zan mm. wati mamaka zan wato ilimi ka mu doji gina mu chatuya haji lona zan ma ke wa so ba to na te ju jagora an ne jinno an ne na oto ne moto state government be local government ji lagun aga ajin za ji jagora yan etu ya zai je a gudu da ta ji oyin

ẹgbogbo agandan fẹ́ tàbí kó bá tó ìbá tó ìgá yà àrọ̀ fọ́ yóò lè kó nígbà bẹ́ jíkẹ́ ní fún fẹ́ yà làbáyì ìgbẹ́ pọ̀lìsì fẹ́ yà aláàlìmà lẹ́yìn pọ̀lìsì jẹ́ pàdé wọ́yí ǹjẹ́ gan-an a ní wà jọ na ta gbanda wadda to da na haji jike fashin ba namira wuce da na wuce na wuce namira shi gudun gawa ya halu bayan nan a wani sa'adin ta su a ce tugan masu namira mira. da kuna aksaru kalami yau ma waya kun aksaru kalami yau ma arafa ya fun ya arafa ya mai na mawa ga waga wado kun ganin gai la ilaha illa da la sharika lawul mulku lawul hamdu wa ala kulli ko ada zai wajibu ta da gaske na sai Allah ga mulkiyo nga yabo Allah ma da tiyan duk da wai mina du'ai iza mu dokun bi bai wal ibtihali iza mu dokun bi da lo ba so ko wal iftiqari iza mu dokun bi talo ka sa so ko le so ko su libi na gare so ki fa be ni mi yen do mi yen do wuji mi yo re so ki ku mi na da jin re so ki mi de muli ki ale so ki mi de du ale so ki za ko za ko ba ji mi yo re so le fe da lo ba so ko fe ti yi so ko imallahi ta'ala fi khushu'in da khushu'u da khushu'u ko warahaba. biye dowe wa ragaba biye fube wala ya sumu azan yau wa fiya su yan funna don su ya mu sunna da gairin haji azun na wa fiyanin ko? da fara fiyanin su yi sunna ya zane da haji wa ya kifa azan mawuki hatta ya gruba ta ta gruba shamsu wa gadan arafa wa jihar fa ga kafin gida ne ko wata zabu sufra kalilan zozo na yara yara wanda ke sama sun gaji ke ya tsaya waya je alkursu mana igidi eh, ku ji gaji ke galo wala yi salil magrib hatta ya til mutalifa amma wa jin sallayen magari ya rafa ba so gada muzdalifa wanda ka kuna wadda rafa wani wa zuru da lasari ji amma lokacin zuru wa ji waya kuke ba ko so ba ni nan gole ne gidi lo daga wa ya rafa ko wa ya ji magari da ishe arafa wa ba wa da jin mutalifa wa da jin amma wa ga ji magari da ishe ba ni mutalifa lokaci lokacin isha ngo ga jin kuyo hmm. so ba ni gama laƙidin alusunnati wal jama'a ajiya daga sallaye juma sallaye idi wafe juzume ga cikijo a yi zaguru a yi zadidi wale yin mini sallaye ne daga nasu to sallaye da fanna shi dango gama lato sahabe shi Allah bi to a jajibin yusuf bai zanuwa ci to sallaye ta abu ta abu umar shi ne ebo ne kaga tsari na shi tabo ya shiga an yi yin shi maka ajiyi no ne don ko hmm. ya zai ci man da buganci su ku ya yi ba zan doro sallah sai zan ga gaki duwe ne na ji akida ya da sunna zan bai ci ma dan bu ne ba zan don do sallah zan bai ci dan ba ni ngashi bi da ba akida wa rijile na duwe na wa ga mara a tato mai su jawo shi bata mai gwamnati da ta hutu mai kafiri mai kaza kaza kaza kaza kun ga sun wa da da yi ki na ma siyasa ta to da yau siyasa ma shi da ki zai wuce ga da to haji da shi kawai to Allah ya gaji to gangare ye ta ci dan ta ga ga jara pa ta kafiru ko ngan no to no zo mu ta ga kido amma ba sallah ma ji kaza ma ji kaza to ai ai ka sallah to to wala zan azu daga gida arziba da yi gamu na da zikiyo wanda ji sallah juma'a da maga ji ilake liman ya katun ko lanwaci e na miniman da ya fi da ke fi jonin sai cin gwa a yayi wanzu ba a jin ya ilimi na jan fani da albarka yanin zawuci liman da ke fi wani sun gaida ji ku salla ne ya a agba salla kan ga ya ku salla na tsaye gbayan jana'i zanen kun ji kafin yi kan ga kan yi yi nan kan wuce ya kafin ya kan wuce alaka wani ya kun ya zane sunan yóò lè azihabu ilẹ̀ muzalifa ezuda ma máa kí nẹ́mí lágán ko wọ́n gbogbo gádà rí táàfin náà almunta idafin na ilhadul kumaini fi ardil haramaini ilhadul kumaini fi ardi alharamaini ya mukbil alwadi ilhadul kumaini fi ardil haramaini un la gangwaci be ne yangwaci goga zamanin gwaci wa tariyo lani na ajara faro ya fogu tuwani tiya ajara faro ya fogu wa tiya ya fogu wa biyani ya dilo arafa ọgbẹni mọ́lánà kí a sáàbà bí i kún ìzà na gánwà ẹgbùn gómìnàtì gómìnàtì gánwà ìdífẹ́ndì dídà àti hún wẹ́lẹ̀ ya an kalli wata kakuna ita kafin ya kitabu hajji na mufe labe ga mini ya sharafin yaji aminu toriki e ya kudi kuwa na wasu su gobi ya caba wani zai da ya

sun mai zaɓi ma'an nasu ilal muzdalifa wa ga ɗara fakanji ya ce da muzdalifa bai zawon yi shi sayi salli biya almagariba wata ta tsalla ya magari muzdalifa wal isha'a wata ta tsalla isha muzdalifa sun mai bi ti fil muzdalifa wata ke ya halle ya turo alfajir har bika kuna alfijir ala ne sayi salli ma'an nasu alfajir wata ya ya su ba jigangami bai zawon yi shi Hmm. ma'an nasi ibada shi dabo zai ni buje jiwa zaini ni buje lo arafa zai ni buje lo musalifa zai ni buje da kunyi na buwa zai ni buje zo ko zai ni buje lo idiya zai ni buje lo jimana zai buje lo idila ha zai ni buje lo kiyan lo idil fitiri ha fatan gole ibada shi da musulunci o zaini buge jihanan sai da jama'i zai ni buge lokuda game da jihadi nito bangi maro a'a sun mafi zumin haifa fadar nafi walillahi ala nasi hijjil baiti hmm. annabi ga sumu li ruyatihi wa Liru li ruyatihi annabi ga saumukum yau mata ko? Allahu wa alam auka ma kala wafi turukun yau mata tuftiruna mai kwata lauga jiya? da jama'a jin na yo amma mai hazu yanyi wa bangi na sallami la bangi waga ga hazu yawon gbogi wasu ya sallon la gbogi wasu fiye luwa jo gbogi aka jama'a da fiye luwa yusuf kawai wannan wannan na gajin yana wani ba calculation wasu ajiyo ya kiri da ya ko ya ba ne mo go se jima ba wa di fufu ko ga go in wa e fo da go mte ba za be yi buju jijin ma mala da e e na mi ji ka tin to makanto na le ji juma ma mi ma yati ka ba na juma ni ma ke gutu man ga mala zai ni buju jijin ma su da magana ma da sunno amma ga mini ba wani fi ya budon ladi ba bayya ba bayan mina wasu ya ji mini wa damuwa zai ni goji ga ji ma za a jutu ba za a jutu ba ga kai gaskiya game na abun nan yes yes na lajin haya wani lajin sa ma ya ganin wale ya ganin ya ganin waje wuro za a jutu ba za a jutu ba gaskiya ṣàbọ̀gá bọ̀ ìlàkí ìyẹ ìlà alẹ́kí ìlà dájí máa wọ́n túbà wo àmẹ́ ìlàṣẹ́ jíjí sálà ẹ̀sùkún jí sálà àti gẹ̀mọ́rin kí láwọ̀ jíjí sálà ẹ̀hùn ó túbà wọ́n jìgá hùn bí ó ń sálà jí hùn bí ààrẹ gbọ́nà tàbí káàkiri ààrẹ bọ́sá yìí nàfàrà àwọn gáàsà wọ́n ti bí àwọn ti bá wọn tó lójú máa ń lọ́rọ̀ bí òkú wọ́ wé ẹjí ah Káàkiri. ma nasu ma nasu ga wadai liyo da nuku? ta kare zaga da muzdalifa wadai a nesa shi yaji salla ɗago wadda da zili manya zili manya nn mm, mm. wadai ji azọ zo juna ina wajen haka ba alimfi a yanzu yawon na alimfi wajen haka na wadda ya shi gano wagai jin na zo itiyanin mash'alar haram wolin mashalar haram sun mai ya ake almashalar haram yana cikin mashalar haram wa jabalin marufin filmin zarifa fati yana ɗaya wanda muzalifa wani ismuhu kuzah da ta kibla wanda ya jawa kibla Fa ya amin di la wajen aje bua sako wayo kabiru waje aje tasbiri wayo halilu wa lai lau wayo xidhi ga saki jinjiri waya duhu waje a bayar doki haska yadda sura subuhu harbe kakule. ya gaji jina. Ai za in ka shafa wa zo a. Ramin daga wale ne waa yanzan musamman farbe lashe don ariko. zuma ngole efo kuke na bani efo kuwaci ngole efo kuke ta ci yo mutaruya ya ya ya ya ne ke damina ko efo kutu ani ci ne yidi latiya lokacin dora na su ya dibe daga daga mino ya da abu ya da arafa ya ma da arafa da ka ku ne yidi lone ne yidi lo da arafa na ke jibi da arafa ya ci shi muzdalifa ya ji ba da zuwa ya ji giya ya ji isha ya ji magari da ishe ya ishe ko ka kuna mai biya da ba wunce har bi kan gidan har bi ya sula shi ya sula shi wuce ga ya belo babu ya belo ya belo ba ne ya ji jamarati ganti nan wuce da jerami jamarati ba ne ya ce ta kunshi nan wa zabihi gani biyan yanzu wa taksiri gani biyan cikaye wadda hallul gan da tahalluli in wale tahalluli ma ga hadin tuku amma dai titangi ma na su zuye iramu su ko su titangi zane zane ji ta mutu ya na ga ke ji tafsir da ko zai ji mura ya na ga ji tafsir ban ban gan son ko no mura ya di ga malla zan ga jaja so je su ga waga wa ga wata mafi wa je ji ma ga ka ni umuro ga ngani be haji ya wayi na anu pa e waga wa ti o ke e bo o je ti na ke no mu wa ga jan ji no ku yo so en e, ya jame la da sa ji wa no Bẹ̀rẹ̀ kí wọn ní thumma ka gani zuku yarfa'u qabla tulu'i shamsi wa ga ɗiɗɗe kamin yi lokacin yanar hatta ya ce a batna mahsarin wa da da na wuce ko sai ta yi da fisairi wata ta ji kokari wasu sani walakin ma a saki na ce amma wadi ke wadi ta ci wani waka da turiji hatta ya ce jamra allati inda shajara wa da ya bayan jamra ba na je bayan cikin wancan ko na ba na ta kunun fayar miya bi sabi hasayatin wa ta cuta kun gutuwa ba yukabir ma kulli hasatin wa ji takbir ta zuwa zai ndo na gatin wa la an takuna hadhihi alhasayat saghira bi qadri habbatil baqilla ta kunta ta kuwa waji ji hasayatin sagira ta ku cikin gishi wa ji wani yara za ku bi bi bi yi mai ciwo fai kyau fai kyawa àtàwọn àwọn ìyíwá oróyìn olóyìn àkó ìyíwá ẹbàyán yi haramu lẹ́ṣọ́ wà lẹ́tàkùn wà jí lè ṣe dánwúrí ọmọ ìfọ́ takù àjíjì gọ́ọ̀lù ó ti takù ní bírí ó ti wabe na damunan an kare otu wale fila ngo ce gita su mutu kwaron ko mun fila wanda na jibu da ana ga shaitan yare wani ko ko male da nauce wuce ke gushe nan ko jani ebo easy accessibility ya woga ga yana wace na wani kiyo wọ́n tún bàná wá gan wò tún náà wọ́n jìgà tápù wọ́n jìgà pílà wọ́n jìgà jígbò dáa kókò ẹ̀dùn lè jìdà ìmúgbà ìṣẹ̀tàngá waje jin na bata je baki bo a manafiki an ya ne sa sun da mujin an ya ne da ibrahim mujin an ya ne da mawusa dujin gawai sayo go gwaji gani ku dan ngama la sashi ne ta ji tun bi kafiri ji ajin agagan na musulmi ya ki sun ya da sodi nan a ce dubu ta jin ya da da sodi don ko ji na ku ganin ya ji buta jiran ajiyar lasoda inda ya sanari sa a sallam ne a tilaga sayid na umar na nabi ya bude ta musulmi ya sa imani ji sai na sayid na bakar sai na sayid na umar to kai gana na ajiyar lasoda wani la amfani ga umar la ya guso zanen dondwa wajen ne ali kwakin kin na zanu ci ya ji a ce ci gangani be da yana wa gariya mimma la ya ji yajuzu shar'an nan goyen ba shari'a ba nan wani ma yusufu nasa bil adha wani bai gune ne ke latu zai ne ba ce da an yanka zai lati da ce da zan wuce ga malla ne wani zai ji haji na e ji wata gana ga ya e fi kito ya fi yin guwace ya fi yin nan ebe bane bai lati ga malla har da bani ne ya ji kiyo ya gammace yin saudiya ji all means na ga kijinan a ga da E e a izinin ne zaji gabi a jijiji a jiwala kuma measure wasu na ji a take in place a yandoro na ko a da jiyan zai ji ko ya ji hajjiri ko ya je nan ko keke yandondo a wani ya ja dabara ya yi rona da ya ta da ya yi rona da ko pipi gowa ya ki pipi ila mai ti mai baga tun ba duniya ka kusa kin wani to miki layi kin wani wo le da ku zango ci ma ba sai riyan esusun asthma hypertension asthma be no ti dan duyi suffocation a cikin wani zango ci ma gbobi gboka da e ba ga yakin da da mu ajin malamai yake cikin su ne ne mai ruwan cikin الله أعلم والجراحات الألمان بيبعثان جابتنا ذاني وهذه الرمي الجمرة الكبرى أنك تشين جمرة الكبرى ثم يصرف إلى المنحر ثم ينصرف إلى المنحر وتعلدنا أنه وعصم دبانكم فينحر الهدي عنه وتعزون هذا يوي وعمن يتولى عمره من بذانه وغير نيني ويصنع أن يخذ منه للأكل سنة ميو wa ga ajin jin hada kuma waga jin lamini na kawancin na waginan wa shirri na wafinin yin maraƙi yi mana waga lanakan wagi wa shirri yin maraƙi wa kewa fiko mu daga yin yubo walautar da wada minu ila dari la jaza ko maga wa daga na kanna ko daga ruwan manana wala da ajiyar sun ji ajiye mu bai وقال نصير ثم يقصر من شعر وتو وتوليتو كويا أو يحلق وليتو والحلق افضل ثم لو ومولا غادي فلاغون كما فعل في العمره كي من وجهك من وجه أمرانا فعليك بانو قد شنغن نريه fayin da yanayi laye jin haji wasu wani nan yi wayo rakun yi wayo kaza kaza wayo wasu ga zuye wasu ga fiye wasu ga jin duro amma gbarin nan adana shi jiki adana shi tu jiji da kiyo adana shi tu system yanu wayo kishiyo kaza kaza ba ba ta ji ta yi su biyan duro a tafe kunan yi gaba a tafe su

Kun ji ya je inda ka kasala ya sai da yore Allah yi mu na wuce ya gada na nan gole wajijen mara yamma farin na zana sukun gole mm. wadanin gizo wadati jikiyo wadati wọn ko wuce ya sun bayati maka wato da bi maka walau ma annahu walau annahu zaba maka aidan la jaza zalika to goma wazun dabba we da na yaje mura ba nga bi maka bo dozu waje yin fa tufu bil baiti wato ji tawafi tawafi na to ya ba ni da na nga tawafi ji zo nga tawafi lifadatu na nga tawafi rukuni yajo Gbẹ̀gúrò wagai da tawafin na zo waya tsabai na safa wal marwa wace waje sayu tsakaniyar safa bai marwa waga na soji zo ganji zuku waya shillu labawai wajen kiyo waje dai yi ramu ba ne wuyo mai tsalli zuhura bi makka wace waje tsalli zuhura makka mai zamzam wacewacin waye zamzam wayan kanet limar'a idan maga ta yin zagi ma lamta ta mirfi a walil hajji na wunje umura ji ca bayan hajji ya ebon haidin au nifasin ebon haila na dabi ko nifas nan falaha an ta ta mira wuto ji umura ko ba da itimami ha alhajji bayanin wa hajji zo nan minan tan'imi amma wada da ne ya tan'imu nan ta da tin ran ba ga wancan ba shi maka wancan ga dikiya ta ga jumra inna na na Aisha radiyallahu anha jin na ne ku ko eh, eh zuwa maka ba hmm? eh zuwa da eh, wa da ne maka ba eh da sakani eh da eh gbegbe eh, dan halamu amma ti ga wa dan haramu ga na haro na gibishe a mai na kanan yi a mai gina kanan kiyo a mai gina kanan raku wuce ya ciye eji a yaji zagu ya wuce ji ko amma wa gajin ko wa a yin wa a sai dabbayin sai da naji magai zafi haro mu wani nukuku yi elu yi yi kaza kaza ji ba ta wa jigiya wa laifin yawai ciwo ko laifin kó lọ́wọ́ wọn wọn tó yẹ ó sì bá tẹ̀ wá wọ́n tí ó gẹ̀ẹ́ zaga na hàrọ̀ mẹ́ wà gọ́ọ̀dá káàkiri kí olóòdà ló ń ṣe án ní ìbádùn wọ́n zangoci wọ́n àyẹ́ dẹ̀nà kai wọ́n káàkiri kíta ọ̀tọ́ ládàá lọ hàrọ̀ múlì múlì hìdù wọ́yọ́ na zan mace ya mai kinga a jihadi ta yi jin amma wakan ajiye ka mutu ya da rasu islamiyya a tabin diga ku da haram mata za ni yin shusu sai ya mace gobe da yani fitina yin juha imanu ba ta wuce ba ta mace canji mai mafiyo da suna ba ta kafira ya bago alama kago gwago shi a suke bai ba ta gida ko rabin jamarati kicciyar kiyo kicciyar taku fi ayyami tashiriki ya foye tashiriki shi ma na efo na jilami to efo yi dina ko wayar mai jamarati salat fi ayyami tashiriki ba da zawani wacce a ce jamarati ya ku ne ke gudanar zuma ya kiyo ya fushi ya ya muta shi ki na gida fata to nan kullu jamratin fi kulli yawmin bi sabi hasayatin jamran dun ta ku mutu ba wace wala bi dawu bi jamratil ula wa tabe mafari wa ya ba bada jamratin makka wunci zume jamratin makka ko wa tani فيجعل عن يساره يقول هذا كفى وعفينه ويستقبل القبلة وتجيه على القبلة ويدعو كثيرا وتعباد وزروي كمهل من جمرة الوسطى وتعشي الجمرة الوسطى ويجعل عن يمينه يقول هذا وعلوبه كمهل من جمرة العقبة ويجعل عن يمينه ولا تكف ولا تكف ولا يكف عندها ويكبر asala kulli hafatin wa wace a cikin takbiru sun yau gata hudu da cinin wa alaikun gai fa manta a tila fi yau bai ne fala isma alaihi wa manta a kara fala isma alaihi lime lima ne taka yana wai ga abin na wani wani kunji foye ta taku ya fana jeji da fana yi la jeji nan fawon ci ga ya lo jimra ci da ci taku ku kashi a ci taku sozo da hannu nan ci a ji zuma wuce bu waga jama'a waga dabba wazo ko wati caya ko wati won ko ugan so ji so wata da maka waga da maka wada tawafu li fadaji wa tawafu li fadaji wati jin eh ba zan zan fi wa wasa yujin wole wajen da zobe ne da an sun gole efo guwa ci ga wajen da bai ni bore to efo guwa bai ni ci wàlọ́ te yi efo guwa ogúbẹ̀ ci wa ní kí

so yana ce ga babun lokacin masu kunan a wuce katin ha wani na ji bata description yadda na ji wakan da bata ji zon gole wajen ji tawafuli wa zagancin fai za ma tan, wa zalika wakan da bata ji zo wara da an yan kalibai ji wace wago gashi ba da shi ta fa tawafal wada wadi tawafiyan tawafil wada tawafil ba muti wa amman haidu wan nufasa fala tatuf amma da ne je jin haila ko a ce ni nifas na jiki a a ji tawafi a tawafi kiti son ga gabarin nan tawafil wada amma tawafil ifadati na son ngai tawafu rukunin ngai tawafi yan ne haji wannan in zaji ga jin haila ko wuce jin nifasi no le in zaji a jiki a wọ́n àti tọ̀wọ́fíà ń ga pàtàkì ojú àrí àìlú jù kí ọ àrí àìlú ló bá ńlánú fò wọ́n jù di tọ̀wọ́fíà kí ọ tọ̀wọ́fíà ìfà ọdọ́tìlẹ̀ tọ̀wọ́fíà rúkùn ní hajj náà àmá wọ́n gá bí situation náà nínú ìzàjí náà babu yi ko yayi yi ko bai daji yi ko bai mu yi in mu wannan jibe jama'a ya ji ma ganya ni a gaa ya da a ci gayi na lugwa gani da ya buyin ko bai yayi ko bai wazu muni ko bai daji muni gaskiya aminci abin da muna lowo a su kawai yina wala man ga alu aga na ga zane ba ta kan ye wa albe ka kun layi zagin na ba ko albe ka kun ne fasun a jikin wa ba ne islam ibnu taymiya hmm. mutiya fatawa nga aje halirin nan izagin na wule ni dan na ejawa a fi na ejawa a shi binyana umula tawaful ifadatu ji ebe na ka'ida ya musulunci almashakatu tajlibu tayfir bayi ba wani kibiyo wani sauki biyu يريد الله بكم اليسرى والله يريد بكم العسر شيخ الإسلام يقول تيجي تيجي تيجي وتجيش تعالوا تيجي har da bani da masu mai jelo tu gani bi fatawa irin ne amma kaga na sasti irin nan da wasu kun akan zagi nula no sojin ciki mutula tawafu din wuce tawafu tawafu gizo tawafu ifadati amma in zai ga tawafu ifadati wujani haila ci biya chayu kuji dole wuji ya wuji tawafu wadaya na ana kira na aisha na bana a shahari kiti so? ke zane ga gun maka wa a shahari so wọ́n je tawafi wa dari na wa je na wa je bolo ya sa? àwọn bídá ta ní wọ́n lè kó kó gá tawafi wa dari wọ́n lè yíwùn ya ajì jí hmm. òjì hmm, àdíkù eh. hmm. ló ní á bà ní a ta shari'a lil mazidin nabawi ziyarar shari'a kin na yin mazidin nabawi nawa ne ziyarar yin masallaci a nabi sallallahu alaihi mun dami ne yakin yaji kowa nawa ne nan ku a ba ga ce ziyarar yin masallaci a nabi sallallahu alaihi wasallam mun hmm, sun je yin kun hmm. ji wannan ga tun haji daga tabar ba zo ma lo madina na je ma je ثم يتهب له أن يأتي المدينة مستعجل يزول مدينة ya ji haske biniyati qaddil masjid an-nabawi al-sharif bi niyya yawa wa la ziyara masallaci annabi ne ma law min al-fadl al-azim ibo falanci ko masallaci ziyara masallaci annabi jenan wala yanwi abadan qaddil madina bi niyyati ziyarati qabr an-nabi sallallahu alaihi wasallam uji ga niyya yawa la wa la ziyara kabari annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna zalika min al-bidayl al-mazmuma ibo ne min yan ya lazu ya lo kabari a nabi wannan sai bidiya wa yana ma yastahabu lau a tarij ala qabr nabi sallallahu alaihi wasallam adewa go sabu kabara ani wato toju sallama inda al kudu min al masjid ka baka kuna gatu masallaci ani gidan wa sifatu zalika sifa ya ta ga masu annabi mata wa sallal madina ka kuna wato madina nan yabda yabda bi tawaddi la masjid nabi sallallahu alaihi wasallam wa ga adaba sallaci ani fa kuluhu wa ga da masallacin wali adaba ya ga da masallacin da ga da yuci gwalo wala addu'a ba andalas ko wa yusalli fi rak'atayn wa jani nafila rak'a ya da yadi masjid thumma ya'ti قبل النبي صلى الله عليه وسلم إذا تدع إبا كبر عليه صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه تلا سلم مجي ويسلم على صاحبي وتلا سلم مجي سيدنا وتلا سيدنا بكر بمر يسلم ما قال صاحبي يعني بدون أنا ولا ينازع على ذلك ولا يدافع عليه عليه كو ga gini yakin ya shiga ga wama ga da difendi yan na jijiji ma wala ya muku sasar min zalika inda kuma wa ma jiki ma wa ma la necessary lokaci na galo kwani giba ga mu wala ya zira ala zalika bi du'ain aw na wa ma jin wanda gama wanda jin addu'a mu labi ala ya zira ala zalika bi du'ain mhm aw na wa addu'a ba addu'a jiwa wa no ba ji sallama wa da ko ya wani ko wanda yawa ke bai shi ma da yi gbolo ba sace a nufa ni wanda layani ba wa shiri ne ba abu da ba wannan ba a yi kurti na wannan ta ji na wannan jina na wannan ya a'a wani ne ba ta yi na kurja wanda ne a dabu labanin fakulu a da ne ba ta yi bidiya zalika inda auda ila jiyari mawakiyar jin da bi kakuna wa shi bashin eminan wa ma kon la yati alqabr bidu'a wani tsakani yanda su kawa da kabar wa sai da ba duwa wala ko na juna na alo wale ga madina na wale wata wa ta yi masjidin wada wada da annabi sallama da bakar na bugan da na umari sai da ji har ko sai da ji ba da sai da ji doro ka kun ga abin ga abin jibolin ko ke jirin na wani shikenan mun jiran oga ga abin sallan dundo wada tsada alaihi ji sallama ga ko ga ko shi ke da wannan hakura ko hakura mu ci shi goro kabari a nabi ko wanda da yi ci shi goro kabari a nabi ko wanda jojo ga alfaza bi aku no feju feju guru dana abe je bet net na ngut aga lu ba tun ba ga tun aga to alikiyami ne kile bana ne ga ya ba wa buru da alaikum to sulabi sobe un mistake un paya ne ta sun ci labi bolu an to labi da first ban wu akwaji omi wadda a kada akwai da ibn abi shayba fil musannaf abi ibn abi shayba laga al musannaf ba bisa ne sayani ibn umar radiyallahu anhu annahu kana idza arada ya kuja ibn umar ga wagan watiya ko da ko al masjid fa salla wala ga da masallacin jala sallaji ثم أتى قبر النبي جدا وصلاة ce da صلى الله عليه وسلم جدا قبر da النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم يا رسول الله assalamu alaika ya babakar, assalamu alaika ya abata wala annabi ji sallama wala sayyidina abakar ji wala sayyidina umar ji wala sayyidina umar gaiba ba Babu ibn umar ko thumma ya'khudhu wajahu jilafisku jabuda wa za ka qadima min safarin magashin daga yaje ma ya fa'ala zalika qabla ya dukula manzilan wala ta haji kan gudan فهذه هي الزيارة الشرعية للقبر النبوي الشريف النجاية زيارة قبري gaya زيارة ya shari'a nujin da da yana ya ba ga wadda ba doja a ne mai ba giya da sakwai a ne ba kaza da sakwai sai na bakar ba kaza sai na mur ba ne fata ibiya a gaba ga wato da tsala wala ya jowu kabarin ya ne bisa sanin ko kabara abakar ne bi umar ya amma ga wato ji tawassul ya bidiya jo jago Allah ji kaza ni bijai nabi Allah ji kaza ni bijai sayyidina abakar Allah ji kaza ni bi barakati sayyidina umar mai bata bidiya akan da hadi hadi wani sa sallan insha Allah ta daga kafin jabo ba bane ga dai don ce ta laduya bane ga ci bicina ce ce fabi abana mas'ala ya haji mas'alu ya ne complicated sarawina والعلم عند الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك